من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم أكمل كلهم الله ساكي داو دمو تكين شي قبل كراتم من التافي ألفية ابن مالك to har kullum insha Allah kamar da muka saba zan karanta sai a karanta wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمره كمثل زيد في جواب من قرأ كمثل زيد في جواب من قرأ وتاء تأنيث تل الماضي إذا وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر وإنما تلزم فعل مضمر متصل متصل أو مفهم ذات حين متصل أو مفهم ذات حين وقد يبيح الفصل ترك التاء في وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف to har yanzu muna cikin babi na fa'il ma'anan fa'il wanda yake aikata aiki ko wanda ya aikata aiki mun ce fa'il shine abin da aka jingina mashi wani fi'ili ko kuma abin da ya kama da fi'ili a satutukan da ya wuce muka ce idan aka samu fi'ili dole ne a samu fa'il ko ya bayyana ko kuma ya kasance domiri wanda zai komawa shi wanda ya aikata aiki sannan muka ce idan fa'il ya kasance musanna ko jam'i to dole ne suna ya kasance mufrad muka buga misali kaman faza shuhada'u ba ce fazu shuhada'u faza sa'idani ba ce faza sa'idani to yau karatun da malam zai mana akwai wasu ƙabilu? wanda ake ce da su akalunil barari ko kuma ya ta'aqabuna fikun mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar su suna tabbatar da ainihin fa'ili duk yadda ya kasance ma'ana in mufradi ne a tabbatar da shi misali kama a ce a zaidon zaidu mufrad ne in zaidani ne sai a ce a zaidani zaiduna ne sai a ce ja'u zaiduna to wannan luga ana kiran shi nil baragis kaga ya kamata ce nil baragis amma sai aka ce ni sannan kuma aka ce albaragisu wawun ita ce fa'il a can nan kuma ga fa'il an samu muna fahimta ne to shine malam yake cewa akan ce sa'ida zaidani ko kuma a ce sa'idu azzaiduna to idan muka samu irin wannan abu misali kawo mu ce sa'ida azzaidani kun ga ga alif an tabbatar alifu litnin sannan kuma ga zaidani fa'il to a wannan hali akwai halayya guda biyu shi sa'ida din nan dama fi'ili ne madi alifu litnin ka in kaso kana yace da shi fa'il muna fahimta azzaidani sai ka ce badan min alifu litnin fuska ta farko kenan fuska ta biyu kana iya ce azzaidani din nan mubtada mu'akhkhar mubtada mu'akhkhar sa'ida fi'l wa fa'il wal jumlatu al fi'liyya fi mahalli raf'in khabar muqaddam muna fahimta akwai taujihi na uku ma na uku suka ce alif inna alama ne kawai huruf harfu tasniya kawai ake kiran shi kamar sa'idan zaidani sai ka ce sa'ida filun madi mabni ala al-fath la mahalla lahu min wal alif harfu tasniya az-zaidani fa'il mun samu tarjihi nawa kenan to shine malam ke cewa wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu a wani yare na akalunil baraghish ko yata'aqabuna fikum mala'ikatun kaga ya kamata a ce yata'aqabu fikum mala'ikatun sai aka ce yata'aqabuna fikum mala'ikatun a wurin su ana iya cewa sa'ida ana iya cewa sa'idu to in ya faru haka wal fi'lu shi wannan fi'li na sa'ida da sa'idu lizahiri ga shi sunan da yake a bayyane ba'adu bayan haka musnadu zai kasance khabar ne ma'ana idan muka ce sa'ida zaidani na muka ce Sa'idu zaiduna muna fahimta shi wannan fi'li zai kasance ga wancan suna khabar ne Shi ne wal fi'lu yani fi'li fi hadhihi lugha ko ala hadhihi lugha a cikin wannan lugha lizahiri ga sunayen nan guda biyu zaidani ko zaiduna ba'du bayan haka musnadu zai kasance khabar ne dan musnad a ga shi ake cewa khabar muna fahimta ai fa'il ana kuma iya cire fa'il in dalla alaihi dalil in muka samu dalili muna iya share fire. kamar misalin ce man ja'a sai ka ce zaidun zaidun fa'il li fi'l mahdhuf dalla alaihi ad-dalil kana iya cewa man qara'a wa ya karanta sai ka ce zaidun ya ya qara zaidun in dalla alaihi dalil in an samu qarina wace ta nuni akan haka muna fahimta shine malaka cewa wa yarfa'u faila fi'lun wani fi'ili yakan iya yiwa wa fa'ili rufa udumira wanda shi fi'ilin an share shi ma'ana wani fi'ili da aka share yana iya yiwa fa'ili rufa kamar misalin zaidun kamar zaidun fi jawabi man qara'a a cikin ansa ko tambaya eh, abin an san waye ya karanta sai zaidun ka ba da ansa zaidun qara ko qara zaidun muna fahimta to idan fi'li ko fa'il ya kasance muzakkar labudda an yakuna al-fi'lu muzakkara in fa'il ya kasance muzakkar dole fi'li ya kasance muzakkar in fa'il ya kasance muannas dole fi'li ya kasance muannas misali kamar ka ce ja'a zaidun hindun sai ka ce ja'at hindun wannan dole ne ba za ka ce ja'a hindu ba muna fahimta ai ja'at aishatu ba za ka ce ja'a aishatu ba dole ne in fi'il ya kasance ko fa'il ya kasance muzakkar dole fi'il ya kasance muzakkar idan fa'il ya kasance mu'annas dole fi'il ya kasance mu'annas sai malam ke cewa wa ta'u ta'anish ta'u ta'anish ta'un ta mata ta lil madi takan bi fi'li madi idza kana li unsa in ya kasance ainihin fa'il din nan mace ce ka'abat hindul aza kamar hindu ta ki cuta kaga ina fa'il anan hindu muzakkar ne ko mu'annas mu'annas don haka sai muka ce abat ba za mu ce aba hindul aza ba malai muna fahimta din nan ta ta'anis ta biyo wa fa'il a wani hali ne Shi shine malai fara bayani yace ta'un tana biyewa fi'li sawa'an fi'lin nan ko fa'ilin nan ya kasance bayyananne ne ko kuma zamiri don kusan fa'il ya kasu gida guda biyu akwai zahir akwai mudma akwai ne. kama akala zaidun ta'ama zaidun zahir amma kuma akwai zamir kamar ka ce akaltu ta'ama atta'u fa'il ne amma kuma nan zamir muna fahimta to ta ta'anis tana biye wa fa'il sawa'an fa'ilin nan zahir ne ko mudmar a halayya guda biyu idan ya zamana cewa fa'ili domiri ne ya kuma zanto ya biye wa fa'ilin kai tsaye yani misali fa'il domiri ne ya kuma biye wa fi'ilinsa kai tsaye to dole ne a ambaci dawo misali kamar ka ce hindon in zaka ce akala hindun sai ka ce ne akalat kaga ta unta bi wa fi'lin kai tsaye muna fahimta ba za ka ce hindun akala ba aisha to in za ka ce jalasa sai ka ce me ba za ka ce jalasa ba kaga fa'il din anan domiri ne ya udu ala aisha mun fahimta ya kuma biye wa fi'ilinsa kai tsaye idan ya zama da haka baka da hujjan da zaka zo ka raba fi'ili da fa'ilinsa dole ka ambaci ta muna fahimta ai ba fahimta ba fa'il hali na biyu idan fa'ilin ya kasance zahiri ne kuma na mu'annasi ne kuma ya haɗu da fi'ilinsa shi ma dole ka tabbatar da alamatu tanis misali kamar ka ce ja'at aishatu aishatu muzakkar ne ko mu'annas mu'annas ya bi fi'ilinsa ko bai bi ba to tun da ya bi dole ne ka tabbatar da dawo ba ka da halin da zaka ce ja'a aishatu kenan zamu fahimci a halayya guda biyu dole ne ka tabbatar da dawo in ya kasance fa'ili domiri ne ya bi fi'ilinsa in ya kasance fa'ili zahiri ne amma kuma ya bi fi'ilinsa shi ma to dole ne baka da wani hali dole ka tabbatar da dawo muna fahimta malamai shine malam ke cewa wa innama kawai dai تلزم التاء فعل فاعل مضمر يعني إنما كوي إذا تاء تلزم فعل فاعل تنا زما واجبين أولي أيكي نفائلي مضمري إن يكسن تجي فاعل ضميري أما كما متصل وان يا حدودا فاعل idan fa'ilin فاعل kasance domiri ne ya haɗu da dole ne a wannan hali ka tabbatar da tawo aisha to jalasat ta din nan fa'il ne ya Udu ala aisha a wannan hali tun da fa'il ya kasance bamiri ne ya kuma bi fi'ilinsa dole ne ka tabbatar da tawo hali na biyu au mufhimin ko ko fa'ilar da ta zo take nuni take fahimtar da za ta hiri mabuciyar farji wace ce da farji to yani in yi nuni akan mace yani mu'annas haqiqiyya dole ne ka tabbatar da tawo ja'at aishatu ja'at humaidatu misali haka muna fahimta ai dole ne ka tabbatar da tawo tayyib to a wani hali ne yake inganta ka raba tsakanin fa'il ko kuma kama share tawun nan nan dai mun ce baka da halin share tawun to akwai halayen da ya kamata kana iya share tawo Halayen su ne ko ko halin shine idan aka raba tsakanin fi'ili da fa'il fa'ilin nan ko da mu'annas ne haƙiƙi ko majazi to kana da yancin ka tabbatar da ta'un kana da yancin ka share ta'un misali kamar ka ce ma ja'a illa aishatu akwai rabuwa tsakanin fi'il da kuma fa'il don haka anan kana da zabi kana iya ce ma ja'at illa aishatu kana iya ce ma a illa aishatu ko kuma ka ce innama atal ustaza aishatu ko kana iya cewa innama atakil ustaza aishatu me yasa haka yin ganta saboda fasu muna fahimta ai akwai a cikin rani haka da dama آه، بأن تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة محل شيء فقد جاءكم بينة بينة مؤنثة أما لكتن لأكل فصل أكان ننسى دفعل ننسى سيأكتي جاءكم ونقول لكم جاءتكم موعظة موعظة جاءت amma an tabbatar da ta'un duk da kasanto akwai faslu amma an tabbatar da ta'un don ya nuna maka abin yani jaiz <laughs> mun fahimta shine malam ke cewa wa qad yubihu al-faslu rabuwa tsakanin fa'il da fi'il yakan iya inganta tarkar yi. barin ta'un na mu'annas muna fahimta fi nahwi kaman cewa atal qadiya bintul waqifi yar mai tsayuwa ta zo wurin alkali kaga atal qadiya bintu ina fa'ida ne bintu ita ce fa'ida muzakkar ne ko mu'annas to amma kaga ina fi'ilin da yake kaga bai ce atat ba abin da ya kawo wannan inganci da halacci alfaslu rabuwa tsakanin fi'il da kuma fa'il muna fahimta kenan za mu fahimci a takaice a halayya guda biyu dole ne ka tabbatar da tawo mun ce hali na farko idan fa'il ya kasance domiri ne amma ya haɗu da fi'ilinsa hali na biyu in fa'il ya kasance mu'annad ne ko haƙiƙi ko majazi ya bayyana amma ya haɗu da fi'ilinsa dole ka tabbatar da tawo amma halin da ake rabawa in ya zanto an raba tsakanin fa'il da kuma fi'il to ko da fa'il din ya kasance kana da halin ka tabbatar da ta'un ko kuma ka share ta muna fahimta ai to ina ga darasin ya zo ƙarshe ke. <laughs> sai filin tambayoyi insha Allah na'am duka yana da inganci saboda qur'ani ya tabbatar da dukkan su gaba da <laughs> duk wanda kai yayi ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun ya tabbatar da dawo kun ja'akum bayyinatun ya share tawon Duk yana da inganci eh shine fasil wanda yake maf'ulun bihi muqaddam na'am eh na akwai takdir wa qala majmu'u niswatin fil madina <laughs> wannan shi kuma mu'annas ne haƙiƙi abin da majazi ta'anis don haka eh, kana iya ce ƙalal arabu ko ƙalatul arabu kaga ya saboda majazi ne amma mu'annas ne amma majazi ta'anis na a ba za ta shirin bane eh <laughs> tun da abin da abin da eh, ya karawa kalla eh, wani da gaske haka yake na

jaiz abu na biyu muka ce ko ka ce shi wannan suna mubtada mu'akhkhar wannan fi'li da fa'ilin sa fi mahalli raf'in khabar muqaddam ko kuma ka ce alif litnin din na, harfu harfu tasniya kawai eh sannan wancan abu shine fa'il alaikum salam bai jima wawul jama'a duka duk wani abu alama da yazo in dai ya zo ga fa'il aka samu alama yadda muka ambaci su kina insha Allah ta shi na idan ya mutum kamar sa'ida azaidan na a cikin fuska na uku kace da cikin cikin da kabar wannan alif na akwai kace zaidan lil mubtada wa ko eh shi kuma sannan

wato tana lazimtan fi'ili na fa'ilin da ya kasance domiri ne ma'ana dole ka haɗa ta da wannan fi'ili kenan matukar fa'il ya kasance domir ne misali kamar muka ce aisha tuja'at anan fa'il menene shi yawa ya'udu alaman to kaga dole ka haɗa wannan eh. to malamai su yi sabani wasu na irabin ta'ud ta anil fa'il eh. eh haka wasu kan ce ta'ud ta anil kadai fa'il wasu su ce wal fa'il ضمير مستتر يعود على eh suka faɗi haka haka yake akan wakalla eh kawar mubtada wannan haka yake na zauki kawai shine abin ga shi ne asma da fayil eh ne kuma sanin ya bi tabbatar da eh. Aisha da eh abin da na rudi shi <laughs> Aisha da shi fayil ya dace da fi'ilin kuma ya bi shi kadai fa'ilin mhm. ai ne to idan ce Muhammad Ja'a kuma eh. fa'ilin ne a wurin eh amma nan muna magana akan ne annabi da suke ba kawo magana da ne kawai cewa ke da fa'in eh, eh abin da ya sa ai saboda nan ya maka magana wata uta anishin talil madi idza kana li unsa ka abat hindul adha so tun da ya riga ya statin abin da ya shiga magana so no ne da sake ce maka ga wani bayani karara sai ya ci gaba da bayani kawai na'am eh fa'il mazuf qala majmu'u niswatin don haka wannan shine aka ce wa qala niswatun niswa muka ce akwai takdirul fa'il majmu' shine mahzuf wa qala majmu'u niswatun haka niswa wannan mudaf ne lafzan mudaf ne ma'ana eh majrur takdira na'am subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu